وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى بركة متساكة أدوى أولا مجلسي نواقو ماكو بمكي كانت لتاكو آه، بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار والنفر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي yau muna hudu ga watan jula da jula a hijirar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha tara ga watan sha biyu miladiyya ta dubu biyu da ashirin wannan shi ne na rasu na shida a wannan littafin mai albarka idan ba a mance ba zaman da ya gabata mun karanta hadithu abi hurairah hadisi na hudu kenan riwayat bukhari da muslim wanda ya ba da labarin zuwa wani balarabi mazaunin ƙauye da ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya masa wani aiki wanda in yi riko da shi to zai shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi masa umarni da ya ɗayanta Allah da bauta kada ya haɗa shi da kowa ko mai girman wannan abin cikin harki na bautar Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ya mai magana a kan tsaye sallah ya mai magana a kan ba da zakka duka na farilla da kuma azumin watan ramadan wanda a ƙarshen hadisin mun yadda sahabin ya tafi yana cewa ya rantse da Allah ba zai yi daɗi ba kuma ba zai rage ba ba zai daɗi ba ba zai so da nafi ba na fila na tsawuri ya ce wallahi ba zai ba kuma ba zai rage ba ma'ana ba zai taɗaita ba a kan ba. manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a ƙarshen hadisin yace wanda yake so ya farin ciki da ganin dan aljanna to ya kalli wannan mutum mu fara tattauna akan matsalolin da suke cikin hadisi muka ce malamai sun kokarin bayanin muhimmancin biyu da kuma rawaito abin da aka aka samu ko ya tabbata a cikin babin nafila ba don cewa suna cewa lazimi ba ne dole kowa sai ya nafila to amma ba a samu ba daga cikin aikin magabata yin sakaci da nafila ba a samu ba tun da kan sahabbai har almajiran su tabi'ai za ka samu suna da tsananin kwaɗayi a kan nafila dalilin su kan wannan shine domin annabi sallallahu alaihi wa sallam a riwayar da ya daga ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wala ya yataqarrabu ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibba bawa na ba zai kushe ba yana ƙoƙarin neman kusanta kansa gare ni ta hanyar riko da lafi biyu face ƙarshe sai ya cike da soyayyata sai ya cike da soyayyata sannan kuma malamai suna ganin cewa ita farillar nan za ka yi ne iyayenka to amma karɓar kuma zai ne Allah shi ya bawa kansa sani ya karɓa ko bai karɓa idan mutum ya yi farilla to bari a cikin hudbin ma nauyin da aka ɗora mai na sai ya yi din ya kasa da shi amma matsalar shin an karɓa ba a karɓa ba ya samu ladan da bai samu ba wannan kuma ta wata matsala ce daban saboda kwaɗayin su cike gibi kada su samu matsala domin idan farillan ba ta shiga ba to ba ka da komai to sai suke ganin cewa watakila ta hanyar na cewa na fila Allah ya ga ya duba ba dan halinka ba sai ya cike maka inda ka kaɗaita sai Allah ya baka iko ka samu kunci wannan shi yasa za ka ga an rawaito cikin magabata ka ga aiki guda ɗaya wanda bai kai ya kawo ba amma sai su rike shi misalin jinna abu hurairah radiyallahu anhu yana cewa daga cikin wasiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba zai bar su ba har abada sai ya haɗu da Allah ya kafu salatu duha sallan walha kaga sallan walha raka'a raka'a ce guda biyu ba masu laushi ba khafifatai raka'o'i ne masu sauki amma ya ce ba zan bar su ba har ne Allah haɗu da Allah uwa uba kuma na dama ma ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi soyuwar aiki ga Allah shine aikin da bawa ya da goma yana yi to ba karamin abin alkhairi ba ta ce bayan farilla da Allah ya wajabta maka nafila kuma da kake yi ta ma ka dumbe kai tare da cewa ƙarshen hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi masa tabbatarwa akan abin da ya faɗa ba ba laifi ba ne domin la ya yuzu ta'khirul bayani a waqti hali, bai kamata a jirkinta bayani sama da lokacin da ake buƙatar sa ba inda wannan matsayar da sahabin ya dauka kuskure ce to a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam zai mai mulki zai ce a'a kana buƙatar nafi to amma sai ya ce in dai har ya dore a kan abin da ya dora wa kansa to ya rabu su kuma matan aljanna an gane ya zo a wani lafazin kwatankwacin irin wannan hadisin amma ba riwayar abu burai ba ce riwayar rimanu kan sa'na zaki hadisin yana cikin sahihu muslim a wancan lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya aflaha in sadaqa ya rabanta in sai ya gaskata kansa akan wannan alkawarin da ya sauka ya zo da lafazin aflaha wa abihi in sadaqa ya rabanta da shi da babansa in dai har ya gaskata wannan alkawarin da ya sauka tare da cewa da yawa daga cikin magabata suna ganin wannan lafazin ya yi rauni ba maganar shi da babansa ba ne rantsuwa ce ma'ana na rantsi da babansa kuma an salam ya hana a yi rantsuwa da wani ba Allah ba da haka yana cin abin da suka ga cewa hadisin wannan bai sha ba wallahu ta'ala ala to a dunkule dai wannan hadisin ka dauke shi ka tokan yana nuna maka wannan al'amarin zahira din ayyukan nan na fili idan mutum ya tsaya da su to suna na musulunci ya wanzu a kansa ko da abu ne tsakaninsa da Allah wani abin da ya san ya rufe shi wani tsakaninsa ne da ubangiji amma kai tsakaninka da shi ya wata ba kai masa mu'amala irin ta musulmi ya wata ba ka ba shi haƙƙi duk irin haƙoƙin da aka ci haƙƙin musulmi da akan musulmi to ya wata ba ka ba shi domin ya zo da wani da zai amma abin da ya kore kuma a zuciyarsa ko yake a koye wannan ba wanka da shi wa hisabuhu ala Allah Allah ta'ala shine ya san yadda zai mu'amalance shi kamar yadda kuma in dai har zuciya tsoro a kan wannan to zai shiga aljanna zai shiga aljanna ta ina muka samu wannan domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda ya so ya farin ciki ya kalli dan aljanna tun a duniya to ya dan wannan shiga aljanna ne da aikin ma'ana aikin naka shi ne zai shigar da shi aljanna wannan sai ya tsora mana a kan matsalar da khawarij suka yi ta ƙoƙarin su fayyace tsakanin imani da aikin imani a ce misali shiga musulunci da tsaye da sallah shiga musulunci da ba da zarga su suna ganin a shiga musulunci kawai shi ne muhimmi in ka shiga musulunci ko ba kai wancan can ba babu matsala a'a haka suke tafiya imani da aiki na kwarai imani da aiki na kwarai don haka alama ta imani shi ne aiki na kwarai alama da suke nuna rauni na imani ko rashin shi ne mummunan aiki ko idan to an hukunta gaba da kyakkyawan aiki shi yasa alqur'ani ko da yaushe Allah ta'ala hada fi alladhina amanu wa amilus salihat illa alladhina amanu wa amilus salihat duk inda ya ambaci imani sai ambaci kuma aiki na kwarai saboda aiki na kwarai ne shi ke tabbatar da imanin ko kuma ya kore shi don haka shi ma a nan kaga ya ambaci ayyukan kuma ya fara su da shiga aljanna kenan wannan sai ya nuna cewa da imani da aiki na kwarai bai kamata a ce musulmi ya raba su ba bai kamata a raba su ba shi yasa mala a ƙarshen hadisin yace wa yushbihu hada ƙwari mu. ba wannan hadisi kaɗai ba akwai hadisai da dama wanda suke kamanceceniya da wannan hadisin suke iya bada ma'ana ta wannan hadisin na sayyidina Abu Hurairah Allah ta'ala ya kara musu yadda shine yace al-hadith al-khamis عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم سفيان بن عبد الله البجلي شين ابن ربيعة أنا بين التقاذوا بجلي وسكونت بين التقاذوا ثقفي آه، يلا تشكل حديثي وطبعا الصحابي وطبعا كده حديثي ما فيه يلا حديثي حديث عن الإمام مسلم ده الإمام الترمذي ده الإمام النسائي ده ابن ماجه معناه أصحاب الكتب الأربعة ثم سد حديث ثاني ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah ka bani wata fatawa a cikin musulunci kai mu wata nasiha kai mu wata wasiya ka gaya mu wata kalma mai fa'ida guda daya wadda ba na buƙatar in na zo wurinka in ƙara tambayar wani kuma wadda ba zan nemi fushin bakinta ba a wurin waninka wadda idan na yi riko da wannan nasiha to na yi riko da alkhairin duniya da lafiya kaga yana buƙatar a bashi jawami'ul kalim kenan kalmar da ta tattare alkhairin duniya da lahira wannan yana nuna fikirin sahabbai zurfan tunaninsu wurin tambaya akan abin da zai ba musu alkhairi a duniya da Ya ce ka gaya min maganar da ba na buƙatar kuma kara ƙara tuntubar wani bayan kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ka ce ka yi sannan ka kafu a kan wannan imanin kar ka da daga kansa wannan sai ya tattare mai abin da sakon alƙur'ani gaba ɗaya wannan ita ce misalatul islam cewa ka yadda cewa ka yi imani da Allah maɗaukakin sarki sannan ka tsaya a kan manufofin Allah maɗaukakin sarki kar ka sauka da kansu, har ka da Allah za ka shiga aljanna shine kul amantu billah thumma istaqim rawahu muslim wannan fitowar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayar ta zo a matsayi na wasiya wadda baya buƙatar ya ƙara samun fashin baki ko bayanin da a wurin wani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ita ce wasiyar da alƙur'ani ya zo domin a cikin alƙur'ani mai girma ubangiji ya yi bayanin rabautar wasu jama'a wanda suka yi imani da Allah sannan suka tsaya a kan imanin ba su sauka ba daidai da ƙwayar komayya ya ce in suka haɗu da Allah a kan haka ba su da firgici dangane da abin da suke fuskanta na lahira kuma ba za su yi bakin ciki ba dangane da abin da suke bari na duniya na daga iyalansu da dukiyarsu da zurriyarsu da wani aikin alkhairi da suka dasa suke suke tunanin cewa zai yanke Allah yana cewa ba za su yi ayoyi da dama kaɗan daga ciki وتعالى subhanahu wa ta'ala da yake إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سيجئ أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وأنت سكتشي أبنبي لسوشيني الله قالوا أنه قل آمنت بالله سني إيماني لألّه sai ce sun mastaqamu sannan suka tsaya a kan wannan imani na ana ce maka shi musuluncin nan sako ne yake yana tattare da wasu sakunkuna wanda a cikinsa akwai aƙida akwai rayuwa akwai hukunce-hukunce to idan ka yadda da musuluncin to ka rike shi kankan kada ka saki duk yadda rayuwa ta juya da kai duk irin canjin da ka samu duk irin inda ka samu kanka Ka yi kai iyayenka tsaya tsaye a kan wannan manufofin na musulunci daidai gwargwaro daidai iyawarka Allah ba zai dora maka sama da iyawarka ba domin aka sa maka sama da iyawarka an kallafa maka abin da ba za ka iya to baya cikin shari'a kuma a taklifu bi ma la yuqa a dora maka nauyin abin da ba za ka iya sauki ba shi yasa ma ta ga nauyin da aka dora maka sai ya saraya yayin da ka samu kanka a yanayin da ba za ka iya ba za mu ga matsaloli da dama wata a baya mun karanta kafin batun su matsaloli na tsarki misali mai yoyon fitsari zai sallah da najasa kuma sallar ta inganta ko domin duk yadda ya kai da yadda zai kusan da wannan wannan najasa Allah ya shi ba zai iya ba to kaga in aka ce mai dole sai ya rusar da ita ma'ana sai dai ya daina sallah ke a gani matsaloli akan marasa lafiya wanda za su alwala ko su wanka duka wannan zai janyo ne barar cutarwa zai janyo cuta ko kuma a'a ya daɗa cuta akan cuta shi kansa tsoron janyo cutar ya ke zama uzuri ko tsoron cewa kai yiwuwar mura mai ƙarfi za ta kama shi ko wata rashin lafiya sai ba alwala ne sai mama to ina da kuma idan akwai cutar cewa za ka da duka wannan yana nuna maka cewa dacewar shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala da ɗabi'u irin na ɗan adam duk irin canjawar ne ɗabi'a shi yasa ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mai tsanani da sahabban da suka ba da fatawar wajen cin wanka da wanda aka fasa masa kai ko suka ba shi kasuwar ai babu wani hukunci sai ya wanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusa talafin sai ce qatalu qatalahu Allah su suka kashe su su ne suka kashe shi Allah wanda mun ko da su ma'ana hukuncin da suka ɗauka matsayar da suka tsaya a kan fatawar da suka bayar ta saba wa manufar shari'a shi yasa a ƙarshen asibiti me ya hana ba su tambaya ba tun da dai ba su sani ba أي ماذا من جهل علم فإنما شفاء العلم السؤال هذا أو نبا أي هو يتيما ما دي كو كما يتيما لا عمار عمار رضي الله عنه بس كيف فيها تدينا عمر جلبة كامس سيدنا عمار ليه ليجتهاد في برجماكة يتكمية دبا تكيو برجماكة shi kuma sai na umar sai bai sallama ba shi yasa na sai na ba baya so amma ya faɗa hadisin in ya faɗa sai ya ittaqillaha ya amma eh amma ya ce umar ka tuna sanda tafiya ta kama mu ah, janaba ta kama mu ni na yi birgima kamar yadda dan ki su kai kuma ba kai sallar ba saboda ba ka san hukuncin ba sai na umar yace ittaqillaha ya amma kaga a shi ma karshen hadisin ai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi wa سيدنا عمار وإنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا سيدي بدا يدا أشي في نوما شيء أيها انت تتكي كوي كيها شيء أقياس عمار يدا يوجد بي أما ما يجي جيدا هو تحكي كما تكسب مالي أما شاء عين ولي شريعة ديني دخل كل أنا ما أبغى تسلي كي ولا أكوي آه، كي تأبدا هكا كركا إيش ينكا ka shafi tafin hannunka ka shafi cikinka shi ke to duka wannan yana nuna maka cewa yana cikin ah, makafi na shari'a cewa ba shari'a ba ta dora mutum sama da iyawarsa kuma idan abu idan kunci yayi yawa idan abu ya kunta da to a samu sauki idan ba ka al'amru ta sa'a duk inda aka samu kunci to sai ne sai Allah ya yalwata wa bawa shi yasa Allah ya yi wa maja'ala alaikum الدين من حرج to an ce kai imani da Allah maɗaukakin sarki sannan ka tsaya a kan imani su mustaqim kamar yadda Allah ya ce fastaqim kama umirta fastaqim kama umirta yan uwa wannan shine darajar mutum a wurin Allah ba yaran da yake yin magana da shi ba ba abin da ya mallaka ba a duniya na kadara ba gidan da ya fito ba na dangi hotar da yake tukar mu da ita ko wasu kwalaye na karatu da yake tunanin ya samu duk wannan ba shi ne muhimmi ba a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala a fassafin kamar ne da kawai aikin ka kawai shi ne muhimmi a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa alaihi salam yace man baqa bihi amal lam yusri' na nasab duk wanda aikin sa ya dace da shi bai ciyar da shi gaba a gaban Allah bai kai shi ga yardar Allah ba lam yusbi'u dinakahu to dangantaka ka ko wani abu da yake tunkaro da shi to ba zai fa tura shi ba ya kai shi wannan gaci din wannan shi ne muhimmi sosai shi ta sai na Umar da ragowar magabata suke yawan ta wannan cewa mun fa mun samu izza da musulunci idan muka nemi izzan mu a wajen musulunci sai Allah ya kaskantar da mu إيه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله wannan shi ne abin da ya samu al'ummar musulmi da yawa muna ganin za mu samu izza a wajen wannan addini a wasu dabaru a wasu da muke tunanin daukaka tana ciki to sai Allah ya bamu da dabarar amma da zarar ka dawo ka riƙe Allah to sai Allah ya fitar da kai daga cikin hukunci daga cikin damuwa ya yaye maka duk abubuwan da suka kulle maka caccanjawar abubuwa dagulewar ɗawarra babu abin da yake fitar da mutane daga ciki sama da da'ar Allah da istiqama ita istiqamar nan tana da hanyoyi tana da sabubba tana da abubuwan da suke zantowa barazana gare ta duka sai mutum ya yi kokari ya kamanta kamantawa kawai ake so ka yi ba a nufin cewa ka yi istiqama ɗari bisa ɗari domin aka ce ka yi istiqama ɗari bisa ɗari ana nufin ka daina sabon Allah to kai kuma ba annabi ba ne, kuma ba mursali ne. annabawa da mursalai su ne kadai ba sa sabon Allah Don haka su ne suke yin istiqama ɗari bisa ɗari amma ni da kai daidai gwargwado nake shi yasa yana cikin tushen aqidar ahlus sunna jama'a cewa imani yana da uwa da ɗaha yana da uwa kuma idan aka samu taƙaitar sa'a ɗin ko kuma da mafiya to amma sunan musulunci baya faɗuwa daga kan wanda ya ɗora ya ɗora a kansa har sai ya ce ni na barranta daga musulunci ko ya aikata aikin da aikata shi barranta ne daga musulunci wannan yana nuna maka yalwar sunan musulunci shi yasa ka fitar da wani daga cikin babban lamari babban lamari ne yana buƙatar wato hujja mai ƙarfi yana buƙatar dogon nan da to kuma kai ka jima da kanka ba ba ka ya kai ka zama lokacin abin da kula da mutuncin wasu kai ma na kai sha da eh kamar yadda magabata suke cewa ka tambayi kanka za ka ga taƙaitawa ka tana da yawa ina kai ka da lokacin shagalta da da musuluncin wani to shi ne malam a cikin shar'in yake fa hadha rajul طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا للخير نافعا زاب تولى مطلوب يعني مبعث صلى الله عليه وسلم يباشي وزم جنا والبيان تذبي وانت يقول شبك من الخير وانت في عمالش موصلا لصاحبه الى الفلاح وانت زي دنجا ليلة ما أبوكونا زوا جربوتا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله sai annabi sallallahu ya yi mai umarni da ya yi imani da Allah daga nan ne malamai suka ce a aqida tushen musulunci inda a ce akwai abinda ya fi al-imanu billahi muhimmanci to da ne da shi za a ambata a wurin amma tun da aka kyale komai aka gabatar da al-imanu billahi sai ya nuna wannan shine awwal wajibin 'ala al-mukallaf kamar yadda Allah ya ce awwalu ma yajibu 'ala al-mukallaf تصحيح إيمانه wannan shi ne wajibi na farko wanda imanin nan za yi fashin bakinsa za ka ga ya shimal ma ya tattare abin da ya wajaba a الله shi a zuciya ka kudurce ka kudurce a sunayensa da siffofinsa da ka kudurce cewa Allah ya turo manzanni ya saukar da littafi ka kudurce cewa duk abin da yake gudana gare ka da wani ka da duniya baki daya mai daɗi da mara daɗi duka haka Allah ya tsara babu abin da yake kucewa Allah subhanahu wa ta'ala ka kudurce cewa kana tare da mala'iku kiraman katibi da ya'lamuna ma taf'alun da wasu mala'ikun ba wanda Allah ya fi bakin bayanin ayyukansu da waɗanda ba zai faɗa ba duka suna cikin rundunar Allah ka kudurce cewa Allah yana da almala'ikatul muqarrabun ka kudurce cewa Allah ta'ala ya turo manzanni da mursalai wasu ya ba su littafi wasu ya ba su umarnin su jaddada shari'a ta ta gabaci a dunkule kai imani da wannan shi ke nan kaga musulmi kaga musulmi ya ce min aqaidil imani wa usuli wa ma yadba'u dhalika min a'malil qulub sannan da abin da kuma aiki ne na zuciya ba a ganin sa sai dai a ga alamarsa kamar misali khawfullah tsoron Allah khashiyatullah raja'ullah kwaɗayin abin da yake hannun Allah al'inabatu ila Allah komawa ga Allah at-tawakkulu ala Allah dogaro ga Allah wannan duka abubuwa ne wanda suke yin a'malin qulub aiki ne na zuciya wanda wato idan idan zuciyar bawa ta cika da wannan to sai ka ga wato gabbarsa sun karɓi wannan nagartar suna aikatawa shi ya sa sun rike a a hannuna ma'ana wannan shi ne asalin bigiran wanda in ta karsu to za ta yi mutum amfani amma idan wannan wurin yawan kunta gabarin tabuwa ɗin to gabban ba za ta iya ɗauka ba su ɗauka na aikin shi ko da sun zai zama aiki ne na nifafa babu lada a kansa an gane to shi ne malam ya ce walin qiyadi wal istislam lillah da kuma ciruwa da mika wuya ga Allah maɗaukakin sarki wannan duk suna da alaƙa da imani cewa ka ga wani hukunci da Allah ya yanke a tsari na rayuwa cewa ga yadda rayuwar ku take tafiya a kai amma shi kuma Allah ba haka yake so ba a matsayin ka na musulmi ka ce ni na Allah zan ba. to wannan iya karɓar wannan da mika wuya da yadda da haka in ba a samu tushen ba da gurbin sa a zuciya to ba za a sami shi ba a aikace باطنا وظاهرا ثم الدوام على ذلك فلنمكن يدوم حتى حتى والاستقامة عليه إلى الممات كما كتفو أكو أن هكا وجود شنجا ورنا يوكا ساوى أن أبدا في إيمان تشيد أجري شكيبي دون رأيوا تنا تنشنجا ثم كيوا سابا wannan abubuwan da suke kawo canjin rayuwa sun kuma suna ɗauke da zamiya kuma kai wasa ba sai ka zame za mu ga wannan a sahabbai ka kalla irin su sai na abdurrahman al'auf da allah ya ba su dukiya mai tarin yawa wanda ba su san iyakacin ta ba dukiya ce ta halaliya ba dukiyar al'umma ba ce ba wani wakilci aka ba su da ko shugabanci suka sace kuɗin ba da gumin talakawa suka ci ba a dukiya ce ta halaliya ta kasuwanci da noma da gado da abubuwan da ake haraji na musulunci ake karɓa a basu amma da suka ga wai dukiyar haɓaka ta yi yawa hasar bin kansu suna cewa lokacin da waka ya mutu kafanin da za a rufe shi in an rufe kafar sai kan ya bayyana in an rufe kan sai kafar ta bayyana suna cewa ya ko wannan daɗin ya ba wannan nagartar da muka yi bane da su a farkon lamar shi mu haka gabatar mana da ita mu cire zanmu a duniya suke cewa su da tsantseni ma'ana kaga a cikin dukiya ma ta halaliya ana cewa mutum bai kafa kan to ina da kuma dukiyar da aka tara ta da gudun wasu ai ba sai sun ce Allah ya ba sai ce Allah ya ba domin gulmi zalunci ne shi ko zalunci baya baya da goma. wanda ya yi shi kuma baya kubuta baya sha mutum ya zalunci sai zalunci ya bibiye shi to shi ne malami ce wa huwa nabiyu dan haka a dukkule duk abin da ka san zai iya zama barazana da istiqamarka inna lillahi wa inna ilaihi Thank you. da haka a dunkule wato duk abin da zai zama barazana da istiqamarka to mutum sai ya nisanci shi ta wannan babu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja hankali kan abota abokan zama ya buga misali da abokin zama na kwarai da wanda yake sai da turare ya buga misali da mummunan aboki da wanda yake hura zuga zigi ko makeri a kasuwa dukkaninsu ta fuskar tasirantuwa da su ko ɗorsanar wannan abin da suke sana'a da shi wancan harkar turare abu ne wanda rai take so abu ne wanda ƙanshinsa ko an kulle shi yana cikin kwalbarsa matsawar za a buɗe a ɗan samu samfuri a yi wane ne za ka ga kana jin ƙanshinsa kana jin daɗi ranka yana yin daɗi tsakanin wancan kuma ƙauri ko ya kona jiki ko ya kona tufafi mai turare ko ya baka kyauta ko kuma a'a eh, ka siya ko ka ji ɗanshi duka wannan yana cikin abin da yake ne barazana dangane da istiqama kwatankwacin wannan kwatankwacin abin da ya shafi makwabtaka makwabtaka ita ma tana da tasiri lallai shi yasa za mu ga cewa daga cikin hadisan da muka karanta a riyadu salihin mun karanta wani hadisi a farko farkon littafin wanda mutumin da ya yi tuba an tuna shi mutumin da ya kashe mutum casa'in da tara ko karshe ka ga ai ai mai umarni ya bar kasar da yake tafi wata kasa ko me yasa saboda me tasirin barin gurbin yadda kake zaune saboda a samu dole dorewar istiqama dan haka a kula dai mutum ya san shi a kan kansa shi ya fi sanin menene yake yin tasiri a tare da shi wurin da mene ne kuma yake sa shi sakaci da addini da mutum ne la'akari da wannan ya kokari ya nisanci abin da zai sage mai gwiwa abin da kuma zai zabarar da shi sai ya kokari ya aikata don ya samu ya ci malam ya kawo mana aya ta ta fusilat إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون جمهور ما في رواية لدى سيدنا عبد الله بن عباس تتنزل عليهم الملائكة mala'iku suna sassauka a gare su suka ce a yayin da maut yayin da ne za su mutu an ambaci istiqama aka ce wanda suka suka yi imani da Allah suka ce ubangijin su shine Allah sannan suka tsaya a akan wannan manufar ta imani da Allah to in dai har mutuwa ta riske su a akan wannan yanayin to bishara ta farko da suke fara samu shine sassaukar mala'iku gare su suna yi musu bishara kai ka ce an tambayi Allah ne za su yi musu bishara da shi shi ne cikon aya cewa za su ce musu Allah ta haru kada ku ji tsoro ma'ana za ku bar duniya za ku koma lahira lahiran nan da za ku je to ka ku ji tsoro Allah ya lalace mu wala tahzanu kada ku yi bakin ciki dangane da duk da kuka ba wa baya wannan ita kuka sani waccan ku ba ku san me Allah ya tanada muku ba wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun dan haka Allah ya boye saboda yayin da za ku ci karo da wannan tagomashin da wannan kafakin da wannan tanadin da aka yi muku wannan alkhairu wato a kure muku lamba wani farin ciki don haka ku daina damuwa abinda za ku bari a baya kuna da dukiya da 'ya'ya da wani abin da ya kama da haka shi kuma Allah zai hibinci lamarin shi yasa a aya ta gaba din yace nahnu awliya mu ne majibinta lamarin ko نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة معنى وانا ينا تشين كرامة دايما منا يتوقع تشوى كرامة تشين سيكاو دو دونا na ban mamaki wanda ya saba wa hankali ko a'a karama duk abin da Allah zai girmama ka da shi na zahiri ko na bani duk karama ce to yana cikin babu karama da ta wuce Allah ya dinga shiga na lamarinka eh mumini Allah yana shiga na lamarinsa Allah waliyyul ladina amanu dan haka da sabgar da ya sa a gaban sai Allah ya sanya masa albarka wannan yana cikin karamar mumini an gane ba sai ka tsaya ka a ba sai ka yi kuce ba wurin cewa sai ka zo da wani abu da ba a saba gani ba sannan za a ce wani mai karama ne kowane mumini gwargwadon a sa, gwargwadon irin karama da Allah subhanahu wa ta'ala yake bashi shine malam yace farattaba ala al-iman wal istiqamati thalathata min jami'i shurur sai Allah ta'ala a wannan aya sai ya dora ko ya damfara wato kubuta daga dukkan wani abinci da wani sharri a kan istiqama tsayawa a kan gwadabar Allah cewa in dai za ka tsaya a hanyar Allah to shi kuma Allah zai kawo maka da duk abin da kake tsoro musamman tsoro guda tsoro na abinci da tsoro kuma ne na abin da jininka wanda shi ne ya fi tayarwa da ni ɗan adam hankali idan so ya samu tsaro ta ɓangaren cin sa na da kullum kuma ya samu tsaro ta bangaren rayuwarsa to Allah da zai tsinci lamarin ko ba Allah ya ce allazi af'amahu min ju'in wa amanahu min khawf ba shi ne muhimmi a ciki ko cikin rayuwa to da Allah zai tsinci lamarin idan to cewa ba jibintar lamari ba tare da cewa ba sharadi ba ne sai an cika maka ɗari bisa ɗari abin da kake so amma in da bala'in Allah ya tsara cewa zai kai kaza sai Allah ya takaita masa wannan percentage din amma ni da kai ba mu sani ba sai mu dinga ganin kamar ba a nan komai ba wanda kila da za a buɗe mana annan kudura mu ga irin mai irin da mummunan abin da aka tsara zai same mu kila da sai wato ciwon jikin jikinmu da sai ya shanye saboda aka zama sifar da aka rubuta amma Allah da hikima irin tasa da kulawarsa sai ya sassauta wannan bala'i shi ya sa mumini duk addu'ar da zai ba za ta faɗi kansa banza ba sai dai ba lallai ya fahimci ta ina Allah ta'ala ya amsa masa addu'ar ba وقد دلت نصوص الكتاب والسنة الكثيرة على أن الإيمان يشمل ما في القلوب من العقائد الصحيحة وأعمال القلوب من الرغبة في الخير والرهبة من الشر وإرادة الخير وكراهة الشر ومن أعمال الجوارح وما ولا يتم ذلك إلا بالثبات عليه ما لم يكن نفسه القرآن والسنة معه صلى الله عليه وسلم ديوة suna tabbatar da cewa shi fa imanin nan da ake magana ya tattare ayyuka na zuciya waɗanda suke na aƙida ne inganci da ayyukan zuciyar shi ta akan kanta kamar misali kwaɗayin abin da ke hannun Allah wannan tushen a tushen zuciya ake samu da kuma tsoron sharri wanda shi ma duk daga zuciya ne ko kuma nufa alkhairi ga wani ko kuma ƙin sharri ya same ka ko ya samu wani ya ce haka na kuma da ayyukan gabbai malam ya ce duka wannan baya cika sai ta hanyar samun kuwa a kan imani Allah ya ba mu sabaki a kan imani wanda matsala ce mai wahalar gaske الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه وزاد الترمذي والنسائي والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم وزاد البيهقي والمجاهد من جاهد نفسه في طاعه الله عبد الله بن عمرو بن عاص شي صحابي بابا baban kamar sahabi ne sahabbanci shi sa a zahabi ya ce a sahibu ibn sahibu sahabi dan sahabi yana cikin tsara'if din da ake faɗa a kan jamarta cewa babansa ya girme shi da shekara goma sha ɗaya domin babansa yana ɗan shekara sha biyu ya same shi a عبد الله بن عمرو العاص الوالي السهم السهمي يا مسلمك كبار بابا دم هكا شيء kamar abokai haka كي هكا فيكي اظن نقول يمشي saboda tazarar da take tsakanin musu, sai dai musulunta sannan ya yi tasiri da babansa kuma ya musulunta ya kasance fitacce cikin waɗanda suke da da suka shi wurin bautar Allah shi ya sa ma wanda suka yi mai tarjama suna ce mai al'arabi shi ne wanda ya je gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda ya dora a da ya ce shi ya daina bacci da daddare ya daina kuma me cin abinci da rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai da wasu mutum kuma ce ka za ku yi ciki eh. ya ce to ba haka ake yi kun san dai na fi tsoron Allah suka ce kwarai ya ce to ni ina yin bacci da daddare kuma ina yin ne ina da mata kuma sannan ina azumi wani zubin kuma in sha ruwa ya ce da yadda za ma'ana ita ibada ba da ra'ayinka za ka yi ta ba da irin salon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar shi ba kuma ya yi riwayar hadisai masu tarin yawa domin al'imamu zahabi a tarjama ta cikin siya wa alamun bala ya ce hadisan da sun kai wajen ɗari bakwai da musu ɗari bakwai da musu da haka yana cin al'abadi da mufiru masu suna abdullahi wanda suke da yawan hadisai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa al-kutub sitta duka za ka samu masani din da ragowar al-masani da al-musannafat da abin da ya kamata haka ya mutu a shekara ta sittin da shida, bayan hijira don haka Allah ya mai jinkiri har lokacin da wato bincin suka barke a musulunci abubuwa duka ya zaga wannan abubuwan ya mutu a dararen da aka dinga yakin harba a wannan dararen Allah ta'ala ya masa suwa Abdullahi dan Amr dan As yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace al-muslimu cikakken musulmi man salimar muslimu na min lisani munafi shi ne musulmin da uwan sa musulmi suka kubuta daga sharrin mai harshensa daga yi musu jaza'i za'insu tsine musu la'antarsu cin namansu aibata su a gaban gidansu ko a bayan gidansu ko ta hanyar rubutu ko abin da ya kamata haka suka kubuta daga sharrin ne min misali daga sharrin harshen wa yadihi ko kuma a'a ya cutar da su da la ilaha illallah idan mutum ya karanta wannan hadisin sai hankalin sai tashi saboda ko a'a da gangan kana sani ka cutar da wani da hannun ko da bakinka to kai fa hadisin ya saka a jibiya don musulmi ba su kusa daga sharrin ne cutar wanka ba ma'ana in har shi wato ana so a ce shi musulunci sa, to ana so a rinci a cikin zamantakewa ba kawai magana ce ta kalloli biyar ba ko a cikin jami'i ko a masallaci a ya kake da wanda kuke tare kuke hulɗa ya kake da iyalanka ya kake da iyayenka in kana gidanku ya kake da ɗan ya kake da abokan hulɗarka na sana'a ya kake a ma'aikatarku kana cutar da su da magana ko kuma kana cutar da su ma kai a aikace kake cutar da su Ya ce cikakken musulmi shi ne wanda musulmi ya uwansa suka kukuta daga sharrin mai ta sani duba ya yi shi wanda yana da cewa wanda ya cutar da wanda ba musulmai ba shi baya ciki cutar da wanda ba musulmai ba ma haramun ne a musulunci amma da yasa aka ambaci musulmi ba ambaci wanda ba musulmi ba saboda shi hanyar musulmi din ya fi ne ya fi nauyi ya fi girma ya fi wajen da wa illa ai Allah ya wajabta mana ne adalci har ga wanda suke abokan gaban ko ya ce wala yajibi man takum shana'an qawmin ala alla ta'dilu to in har adalci wajibi ne to ka magana ka ce ma bari ka cutar da wani arziki ba ta ma ta ba wasu suna ganin cewa in sabga ta hana su da wanda ba musulmi ba su ci kudin su ci banza su ci banza ba sai misali sai misali domin wannan dukiyar ba ta ta bace yace wal muhajir wanda yake cikakken ne hijira ba shi ne wanda zai bar wani gari ba zuwa wani gari domin kuta da addinin a'a a hakikalin lamari mai hijira shi ne wanda ya kaunace wa duk abin da Allah ya hana bal hajara ma na Allah ba ma'ana dai duk wani kirki da ake magana da gyara to da kanka za ka fara gyarawa sai kai a kan kanka ka gyara to sannan kuma sai Allah ya sanya albarka a cikin wannan canjin yi canjin mai fadi har a samu ya yalwata ya yalwaci al'ummar a cikin ya zo a wurin al-imam da al da lakabin kuma wani mu'min cikakken mu'mini man amina an-nasu ala imanihim wa Shi shine wanda mutane suka iya amince musu masa kan jininsu da kuma dukiyoyinsu za su iya sa shi wakilci za su iya mun masa ba don sun san ba zai taɓa komai ba a ciki ba zai musu ta'addanci ba ba za a haɗa baki da shi ba a yi wa wani rauni saboda wani dalili ko a kashe wani saboda wani dalili ko kuma a kwashe dukiyar wasu ko a yi zamba cikin aminci ko a yi damfara ko wani abu da ya kama da haka in dai har suka samu wannan amana tsakaninka da su to Allah ya rubuta maka sunan imani da hakika kaga wannan hadisin yana da alaka da baya cewa nagartar nan da ake magana musulunci nagarta ne aiki ne a aikace idan aiki ka aikace ya gaskata to kana da wani matsayi a wurin Allah idan kuma aikin ka ya zanto ya hukunta gaban nagarta to shi ke ran kayi baya ka samu koma baya daidai gwargwadon yadda aikin ya samu koma baya daidai gwargwadon yadda darajar ka ta samu koma baya ya ce shin wannan hadisin yana nufin cewa duk wanda ya cutar da wani ke ba musulmi ba ne a'a kamalul iman kake ne an gane ba yana nufin da yake al-muslimu man salima al na. mafhumin sa baya nufin cewa kenan wanda ya cutar da ah, musulmai shi ba musulmi ba ne a'a wanda ya cutar da musulmi to musulmi sa ya rauni ma'ana ba zai samu kamala ba daidai yake da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake alhajju arafa aikin hajji shi ne arafa ai a cikin aikin hajji akwai wasu rukunai wanda ba a kwalce su ba an kira su da aikin hajji wanda da a ce za ka je a yi tsayuwa arafa da kai amma ka ƙi yin su to ba ka da ne haka da hajji amma ba a ambace su ba me yasa ko aka ambaci shi arafa da saboda shi ne zuciyar aikin hajji don a nuna muhimmancin nasa an gane to wannan shi ma ya fita ne a wata lokacin uh, wannan za ka karanta shafi na to daidai kenan ina ganin sai mu dakata nan abin da muka faɗa daidai Allah ya amfana da mu kuskuren da muka yi Allah ya wani abuwa ya fahimtar da mu daidai wasu subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha جزاك الله خير الجزاء